Oh down. zangon FM jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan kula da lafiyar baki. zara'u musamman ma warin baki kin san wannan babban matsala ce wajen mu'amala da mutane kwarai kuwa to a cikin shirin namu na yau ya sashen hausa ta ji ta bakin mutane da likita akan wannan batu sai ku biyo mu don jin yadda shirin zai kasance ra'ayoyin jama'a wakiliyar sashen hausa a abuja hawa umar ta jiyo mana ta bakin mutane akan yadda suke kula da lafiyar bakin su da kuma ko za a iya faɗawa wani cewar bakin shi na wari Sunana Queen, ta ya kike kula da haƙorinki? Ina gogewa da safe da yamma in na wanka. So biyu a rana nake yi. Da me kike gogewa? Da maklin da brush. Akwai wani dalili da yasa kika je kika ga likitan haƙori? Babu. Kin taba haɗuwa da mai warin baki? Eh na taba haɗuwa da shi. Kin gaya masa cewa bakin shi yana wari ya gyara? Eh dai karami yaro ne dai na gaya mishi dai. Na ce mishi ya kamata yana dan kula da kanshi an brush da safe yamma don shine yafi. Sunana Elizabeth Joshua. Lura da ciki ko kuma a kora akalla a ce mutum ya ya goga bakin shi ya kamata a ce so uku amma dai at least a ce mutum ya yi so biyu da safe kuma da yamma kami a yi bacci bayan an gama cin abinci yamma in ba na zuwan aiki gaskiya in da safe na tashi daga bacci zan yi in na kare bacci na rana ina tashi zan kara kuma da daddare ina kara yi sunana mary kaze gaskiya inda nake kwallara da kore na shine da safe na tashi da safe zan yi brush kuma in da za ka yi brush din lissafin ba ko zallan hakora za ka brush ba don harce za ka fara brush harcen ka tukuna sai hakori ebi lissafi na yi lissafi da daddare kuma in na gama cin abinci sai in yi shi kamin yin bacci za ka iya ka gaya ma mutum din ne bi in ka hadu da mutum din sai ka ce mishi wani gaskiya eh, bakin ka yana dan karni karni haka din nan kuma ya kamata in ka tashi da safe ka yi brush brush din ba ko zallan hakorin ba harce harshen ne asalin abin da yake kawo wari a baki suka gaya ma mutum ya ba ko a fada ba hankali dai maybe ko kaɗan jashi haka gefe ka gaya mishi ba cikin mutane ba don kar ya ji kunya. sunana sadiq nuhu hanyoyi biyu ne akwai ta gargajiya wadda aka saba kaka da kakanni wato yin amfani da aswaki wanda yana da ma tarihi yana da ma a musulunci nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana yin aswaki zai tsaftace bakinsa ya kuma sami yarda ko kusanci ga Allah subhanahu wataala to baya ga aswaki ina kuma yin amfani da maclean wanda hanya ce ta bature wadda aka saba ana amfani da brush da maclean a tsaftace baki ya danganta ne idan yana da hali na fin raja'a ga maclean saboda shi cikin sauki zaka yi wancan ku kaga aswaki sai ka ta tattaunawa ka ta tattaunawa amma dai dama dai asali abin da ake nema shine tsafta a tsaftace baki daga datti saboda mutum ya ji daɗin kusantar mutane yadda ba za a samu cutarwa ba ce na ma sha cin karo da su wanda za ka ga kusan in ka tuno ma irin yadda kuka magana su za ka ji kamar kai amai ba za ka iya cin abinci ba a waɗansu ga dukkan alamu na fahimci ba wai rashin tsaftace bakin su bane akwai ciwon daji da kila kama bakin su wanda kila koda ma sun yi brush ba lallai su samu sauki ba ana bi cikin hikima da za a sanar da su tunda kaga ba abu ne mai sauki ka tunkari mutum ka ce mishi bakin shi yana hamabi ko yana wari amma akwai hikimomi da dama da za ka yi kamar idan mutum yana magana sai ka rika ne saka kana baya baya da shi kana mai hannunka mai sanda kenan shi zai an kare kamar akwai damuwa sunana muhammad aminu muhammad wato lindar za mu faro daga farko kusan zamanin da mun san akwai hanyoyi da ake bi guna tsaftace hakware wanda shine akwai iya mun ta taso mun ga suna amfani da gawayi kuma ana amfani da toka wanda kuma kusan sun fitar da dattin hakware kamar yadda dai muka sani a gargajiyance a zamanin yanzu kuma ana amfani da brush kuma da makilin wanda kuma mukan yi amfani da abin goge baki kenan da kuma mansa da ake yi na kamfani da kuma aswaki su ma suna fitar da hankali sosai mu especially ita aswakin gaskiya ne har mutum na san hakorin sa yi fari an fa amfani da aswaki ta kan fitar da tun hakori gaba ki ɗayansa to gaskiya ni dai a yanzu nakan yi amfani da makalin in kuma ina amfani da aswaki in dai har dai komai dai cikin kwanciyar hankali lami lafiya da ke muna sallah sau biyar a rana kusan akan yi aswaki gurin sau biyar brush kuma akan yi da safe kuma akan yi da daddare amma kuma ana dan cikin yanayin busy to akan dan yi brush da safe sai kuma a yi da daddare wani lokaci lokaci kuma an mutum ya dan ji irin yanayi ya dan zauna shiru haka ba magana bakin sa to da dan rana ma akan dan sa aswakin wasu daga cikin abun yakan zo musu kamar cuta ne wasu kuma rashin tsaftan bakin ne yawanci idan abokina ne ba wani shakka tsakanin mu da shi kai sai zan yanke masa zance masa malama ne ya kamata ka dan abun nan ka dan lura da yanayin tsaftan ka. in kuma wanda ban san shi bane to haka dai mutum zai jure dai da wannan abin da ya zama ake na ba sa'idu umar ina makilin da safe idan garin Allah ya waye kafin kan karya kan yi makilin shi kenan sai in karya da mihin karya da safe ka taba kula ko kuma a wajen aiki ko kuma wani yana maka magana ka ji kamar dan bakin sai yana dan bashi bashi a a babu saboda abun da yasa ni ban cika jin ware ba mutum ne Allah ya yi shi wanda yake ba zan cika jin ware ba sai ya yi yawa sosai amma in dai har bai yawa sosai ba na samun in ji kanshi ko in ji ware hakan hanci na yake to akwai wani dalili da ya taba sa ka ga likitan haƙori haƙori? Na dai taɓa ciwon hakori Sai na je wajen wata mata ita tana irin wannan abun ba wai likita ba ne. Ta bani wani magani ne sai na buɗe bakina wani ya zuba daga baya kuma sai haƙorin ya fashe sai ya faɗi shi ne ma'ana gefe. Tun daga lokacin ban sake ciwon hakori ba kuma bai sake faɗuwa ba. Sunana Ismail Isaku idan Allah isa gari ya waye lafiya lau muka tashi kafin mu je masallaci haka muka iya yin brush idan aka je aka yi sallah kuma aka dawo hakan nan mutum ya dan karya da ti haka can kuma daidai lokacin da mutum zai dan yi breakfast haka zai iya yin dan haka suwaki gaskiya ni ban taɓa yin ciwon hakori ba amma kuma akwai wanda ita bani maganin amosani na baki ban je kemis ba banje kuma asibiti ba haka dai magani ne na gargajiya to ta ya gane kana da aman baki akwai tambayoyin da suke yi suna yawo da irin magungunan nan haka a kasuwa idan kana jin yanayin abin da suka faɗa ya danganta da daidai abin da kake ji za ka iya karɓa sai ka gwada to ni wannan da shi na gwada da ka gwada ya ka ji a haƙorin tabbas na ji daɗi domin daga wannan lokacin ina tunanin dai ban taɓa kuskure bakina na ga jini ba sunana suleiman isa ku ita safa haka idan mun tashi za ka yi samun burus ka yi ka. akwai wani dalilin da ya sa ka taɓa ganin likitan haƙori ko ka ya yi ciwo ko wani amosanin haƙori kamar yadda masu maganin gargajiya suke faɗa eh haƙori na ya yi ciwo amma ban je wajen likita ba na sa rai da zan je domin har na ɗan yi lalaman kuɗi ma domin na samu na je gurin likita to sai Allah ya kawo matar da ta bani magani na itace na yi amfani da shi to sai ya daina ciwon amma amma sai tsakiyarsa ta fashe kuma iyalan da har yanzu bai faɗi ba amma bai sake yin ciwo ba kuma ka taba haduwa da mai warin baki eh ni to an da ke harkokin mu kisa mu a buɗe muke zaune ba wai yawo muke cikin jama'a da yawa haka ba in ka ka ka da mutum ma sai dai ko kaman asafin sallah haka ko asafin sallah ka haɗu da wanda ka ji bakin shi yana dan maka bashi bashi ai to irin wannan dama ai dole ne wani da wani ba za ka san sun zama ɗaya ba dole ne wani ko mu ji yadda ike sai ka dan ji irin wannan abin ko da ka ka yi kokari ka faɗa masa? Eh, za ka iya gaya wa mutum mana dama ka iya gaya ma ya gyara amma ni din dai ban gaya masa ba tunda ba abokin zama na bane inda muka haɗu nan muka rabu. to da abokin zaman ka ne fa za ka iya faɗa masa? in abokin zaman ka ne abin da ka ji zai iya cutar da shi za ka iya karanta masa domin ya gyara. to misali ka ji abokin zaman ka yana bakin shi yana wari ta yaya za ka faɗa masa? Eh, zan iya gaya masa cewa wani eh ka gyara bakin ka sabida iyaye wari zan iya gaya masa wannan domin in ya yadda gyara ko bai yadda ban iya rabuwa da shi. ta yaya kake kula da haƙorinka? a ni da ashwaki nake amfani ba ruwa na da brush a ni ban taba zuwa wajen likita ba to kamar a wurin aiki ko kuma abokan hulɗa haka ko a sahu wani lokaci ka taba mu'amala ko kuma ka ji wani irin yana magana baki shi yana dan bashi bashin na haka to nawa ma kai kokarin gaya wa mutumin domin ya gyara ai ba kowa bane zaka gaya masa gaskiya ya dauka wani haushin kama zai in ka gaya masa ma to kai me yasa baka faɗa masa gaskiyan ba ba zan iya ba in na faɗa zai jawo shi na ni kuma ba na son abin da zai bata mana rai ya bata wani rai tunana adam solo atosi ne aiki e nota ta funyanya everything na wata wata. Eh well done. Ta yaya kake kula da haƙorinka? Ah, gaskiya ina kula da shi sosai. Ta yaya? a times ina gogewa sau uku wata rana kuma sai nema kaman kusa ko wani abu zan goga irin stain stain stain stain nan ba na tambata akori na ya wari ko mata na ma ko na ji wari bakin ta ma sai na yaka <laughs> Allah kuwa ko cikin mota ma in mutum ma yana yi mu magana ma sai na in gane ko <laughs> to akorin dole ne kuma akorin na bai taba ciwo ba shin ka taba haduwa da wani mai warin baki a ko wurin aiki eh gaskiya lokacin na secondary school na taba hadu da su sosai kuma nake ba su shawara kamar irin wanda kamar shekara da shekara biyu ba su goge ba su damuwa da shi zai ce da system wanda za ka yi ka cire nan irin wannan stain stain stain din nan so kuma sun bi yawansu sun bi yawansu ba su bi ba mun mun dai kokari eh, abubuwa din eh, zama sab because of our head na Muhammad Rabi Ibrahim kullum ina makilin ina asawaki kuma eh, da safe ina tafi ina yi haka da rana ma haka ina kwanta abinci ina ga abinci ina brush ka sa akwai wanda zaka ji bakin su yana dan bashi bashi tabbas irin sallah asuban nan ba <laughs> sosai To da ka ji ya kai ka faɗa wa wannan mutumin domin ya gyara? Ya abu akwai nauyi abin. Misali a ce na kusa da kai ne wanda ka san kullum sai ka yi mu'amala da wannan mutumin za ka iya faɗa masa? Kai, ai to, ne maybe eh, eh, in ta kama zai iya gami gaskiya haka ne. Ta yana Akwai irin kuka zana. Wato dai sai an ɗanyi wasu ƴan dabaru. Yau, ai ba ka direct ba ka gama mutum shi ga abin da ke. Ki san mutane kala-kala ne. Wani za ka gami direct ba zai ji haushi ba amma kuma in ka gami zai ji haushi. Sunana Naziru Sani mai hula. Ina yin brush da safe kuma sometimes wani zubin i want na kan dan amfani da powder da ake amfani da shi na kan saka in dan amfani da shi a wajen wanke na ka san wasu sai ka ji bakin su yana dan bashi bashi ka taba haduwa da irin wayannan sosai gaskiya akwai wadanda nake nake haduwa da su kuma na kan yi magana da su in ga musu cewa ya kamata su ko su je su gyara hakoran su ko kuma su je su ga likita wani makusanci na ne zan yi magana da shi a gefe in gaya masa wani kuma nakan zauna da shi haka cikin hikima Na kan kawo wata mukama idan ne masa mukama to a nan zai gane me nake nufi Suna na Ismail Abubakar ina cikin kira ka hakuri na zan ce da safe na tashi zan yi brush da na zo kwanciya ma ina yi so biyu a rana akwai wani dalili da yasa ka je ka ga likitan hakori eh to gaskiya ban taba experience ba amma dai na san wanda suke da suke kusa da ni na san akwai wanda suka yi ni har yanzu Allah har har yanzu Allah bai nufi da yi ba kun dan yi labarin abin da yake ya ja musu ciwon hakorin nan san ban labari wasu sun ce min abubuwan da suka ci suke ci ne so ni dai wanda san musu ba gaskiya ko ba haka ba so wani an cire masa wani an yi refilling abinda ne nasa suka yi so kuma sannan a nan asibitin ana dan basu magunguna da suke sha da kuma irin yanayin brushin da za su yi amfani da shi da wannan um, maclean da suke using ka san akwai wasu fa'in suna magana bakin su sai a hankali ka taba haduwa da irin waɗannan mutanen yi experiencing amma ba zan iya cewa dai so no ba da irin wannan amma mutum yana ganewa da kanshi kuma sa amfani da irin kamar turare ne nan ne nake ji suna dan sakawa suna amfani da shi akwai wasu wanda ba sa gane ma haka suke shiga jama'a ban san ko ta ka taba haduwa da irin su ba eh, ni da ban taba kawai wani yi magana da kai na wuce ba ka san wani baka shiga ra'ayinsa kowa da ra'ayin shi su baka takura mutum da abin da kamar idan na kusa da kai ne zaka kawai zaka wuce ne ba zaka takura masa ba ko zaka yi masa magana ya gyara ka san dan adam wani in ka masa bayani zai ji haushi in ka ganin yanayin ka da mutum shine zai saka masa bayani in baka da alaka babba da shi ka masa bayani wani zai ji haushi har ma ya zage ka sunana usman ina brush su biyu a rana da safe kuma kafin in kwanta it's always the last thing abin da nake yi kashe kenan za ka ga waje wasu in kana magana da su fa sai a hankali bakin fa yana tashi kamar a gudu ka taba haduwa da irin waɗannan mutanen eh sosai ka yi kokarin gaya musu cewa kai akwai matsala fa a gyara to ai ki ba kowa ne zaka iya gaya mishi mishi wannan bayanin ba sai dai in dai kana da dan sweet a hannu ka aljiyo sai ka dan dauka dai ka mika mishi ka ce a ah, kai ma gashi ka sha to in mutum yana da dan abin nan sai ya gane Sani. Malam Sani ta yaya kake kula da haƙwaranka? Brush hair ke da safe shi ke ba. Kamar a wajen mu'amala haka ta yau da gobe ko wurin aiki ko wurin sana'a ko sahun sallah ka taɓa haɗuwa da masu warin baki ko mai warin baki? Abu ne dai da nature ne in ka bar bakin ka kulle for a very long time ko kai waye ne dole bakin kai waje. Suna na Mursala Abdullahi Muhammad. Ta yaya kake kula da haƙorinka? Kamar yadda dai musulunci ya koyar kuma da yanda al'ada muka zo muka tarar eh, asuwaki bayan kowace alwala sannan kuma da safe mukan yi brush sannan da daddare mukan yi brush. Akwai wani dalili da ya sa ka je ka ga likitan haƙori? Eh na je na ga likitan hakori ya kai sau hudu shi kuma ba wani abu ne da duk lokacin da sanyi ya zo ina samun matsala ta ciwon hakori. an yi magani an yi magani karshe dai akwai wani aboki na ya bani shawara ya ce kawai kana so ka huta na ce ya ce je a cire ma gaskiya dai daga tun da aka cire min dai har yau ban kara zuwa na ga likitan hakori ba ka taba haduwa da mai warin baki <laughs> tashin hankali gaskiya na haɗu da su akwai wanda ma ta dalilin warin bakinsa na so in katsa mu'amalar da na je zo ba wajen sahun sallah ba ne sai da na yi tunanin ma me ya kai ni wannan shine abin da ya faru amma dai cikin ikon Allah kuma ina jin kunyar in fito in gaya masa cewa ga halin da ake ciki a dai samu na yi ya mu'amala ta dai ta wannan lokacin na gama muka rabu wanda kuma wannan ta sa in ma mun wata mu'amala ta kuma haɗuwa da ni da shi tsakanina da shi nesa da nesa kamar in na kusa da kai ne za ka iya faɗa masa eh akwai wanda za su kalli abin kowa ta fuska ni ma zan kalle shi ta fuska biyu idan mai fahimta ne za ka ba shi shawarwari ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ko ka zo ka ga likita amma a gidan kuma akwai wanda ka san in kai man magana karshe fada za a yi baran-baran zai kalli abin kamar cin fuska ko wani kaskanci ko raini ko kuma kai baka isa ka gaya ma baka raina wayo shi yasa gaskiya ni dai wanda na sani da wannan matsalar ban taba su kai tsaye na yi kokarin gaya musu ba kuma ina ji a raina kila sun sani to a ganin kamar me ke kawo matsala nakan zargi wasu kila ko kazanta ce ko rashin iya wanke baki ne ko rashin iya kula da baki. suna na Umar Suleiman. Sai ya kake kula da haƙorinka? Ina kula da haƙorina ta hanyar goge baki kamar sau biyu zuwa sau uku a rana da kuma yin asuwaki duk lokacin da ya dace. Akwai dalilin da ya sa ka taba zuwa ganin likitan haƙori? Eh na taba zuwa ganin likitan haƙori amma da daɗewa ne a lokacin ciwon haƙori ne kuma an yi min magani da yake ina yaro ma ne in fact ba ma zan iya tuna irin details ɗin ciwon ba ma a lokacin amma daga nan ban sake zuwa gurin likita haƙori ba har yau. To a wajen mu'amala ta cinikayya ko ya ta yau da gobe ka taba haɗuwa da wanda zaka ji bakin sai a hankali yana dan bashi bashi haka? Eh na haɗu da su sosai ma da dama akan same su sosai. To da ka ji ka yi kokarin faɗa musu domin su gyara? Eh to gaskiya ka san irin wannan matsalar ba za ka iya fitowa directly ka gaya wa mutum ba sai dai wani lokacin a kaikaice ta hanyar yin hannun ka mai sanda ko ka sako zancen da ya shafi harkar kula da hakori da ko baki ko makamancin haka a dabarance dai za ka gaya musu yawwa shine dai. To a ganin kama me ke kawo warin baki? kamar yadda aka sani wani lokacin kazanta yana iya kawowa wani lokacin kuma wani nau'i na wani ciwo daban wanda sai ma'aikatan lafiya su za su iya bayani akan wannan amma dai kazanta na kawowa ko kuma rashin kula da shi kan hakorin kamar barin abinci ba a kuskura baki ko wanke baki bayan an gama cin abinci yakan kawo wannan. Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu je ga likitan haƙori da zai gabatar mana da kansa. Sunana Mustapha Dan Juma Abubakar likita kuma ɗalibi a sangayar horar da likitocin haƙora da ke Baji Melagrosa University Foundation da ke nan kasan Philippines sannan kuma jami'i a ma'aikatar lafiyar tarayya da ke Abuja a Najeriya sashen kula da cututtukan haƙora. So cututtukan hakoran da aka fi cin karo da su suna da yawa amma daga cikinsu akwai yawan hujewan hakori ko rami na hakori wanda ake kira da turanci dental caries su wannan yana cikin abubuwan da aka fi samu aka fi cin kare da su kuma yana cikin abubuwan da suka fi kawo mutane asibiti domin ganin likita akwai abubuwan da yawa da suke kawo shi wannan kogon hakori wanda yake nan gaba za mu yi bayani sannan kuma akwai ciwon dasashi wanda shi ma ya shafi mutane kamar kashi uku yakan shafi kowa da kowa amma ya fi shafin mutane ƙananan yara waɗanda suke ba su samun kula sosai daga wajen iyaye wajen tsaftace bakinsu su sukan samu ciwon hakori sukan samu ciwon dasashi kaga dasashinsu yana jini kuma wata sama yana fidda yawu mai yauki da kuma wari wanda ake kira bugu koko yaro wanda hakoran shi suka yi rami da yawa saboda hakoran yara ba shi da karfi sosai saboda haka nan zaka samu yaro yana cin abinci kuma na shi shiga cikin hakori to shi ma yakan kawo ciwon hakori shawarwari sosai ga yara sannan akwai yara waɗanda ba sa samun isasshen abinci mai gina jiki da sinadaran vitamins so wannan yakan kawo ciwon dasashi kuma yakan tsananta sosai sannan kuma akwai yaran da ake haifiyonsu da hakora waɗanda yake ba su da kyau sosai su ma akan samu irin wannan wani kaga ya zo da tsagaggen lebe leben su ba su haɗu sosai ba wanda ake kira cleft leaf so akan samu wannan koko ainihin shi kan shi dasashin nashi na hagu da na dama mai ko ce sun haɗu gaba ɗaya sun ba da sun baki rumfa mai kyau sai kasance akwai tsaguwa a tsakiya wanda ake kira cleft palate shi ma yanzu kan akan samu akwai kuma ciwon dasashi wanda mata suka yi shafi mata mata yawanci kamar masu al'ada wasu sukan samu dasasin shekan kunkumbura saboda yanayin sinadaran halitta nasu da yake canjawa a lokacin al'ada haka kuma mata da suke da ciki su ma sukan samu matsala na ciwon hakori za su shiya kumbura an taba kadan yana jini wannan ma akan samu sosai akan samu ciwar wata wanda suka shafi dasashi wanda saboda yanayin magunguna da mutane suke sha kamar misali wanda yake shan maganin farfadiya ko magungunan da suke rage garkuwan jiki kamar wanda za a yi mashi ko da shi ko wani abu so waɗannan magungunan sukan sa dasa shi ya ciwo kuma wani yakan zo asibitin ya zo akan duba a ga ya dace a yi ko a dakatar da maganin ko ko a tuntuɓi likitan shi sannan a san mafita a ciki so akwai su dai da yawa akwai kuma ciwon da ake samu yanzu mutum ya zo ya ce bakin shi na yawan bushewa ko bakin shi na yawan sassagewa daga ciki so duka waɗannan ma a cututtuka ne wanda yake akan ci karo da su daga kaɗan daga cikin cututtukan da aka cin karo da su kenan a asibiti a tsakanin mutane masu zuwa neman magani a sashen kula da hakori abin da yake kawo hujewan hakori wato kamar wanda na faɗi kogon hakori yawanci dai rashin kula da wanke baki da man wanke baki da buroshi kuma ko da ma ana wanke baki da buroshi ana buƙatar mutum ya wanke bakinsa yanda ake so wato ya tabbatar yana wanke baki kan tsari ba kawai yana gugawa yadda abin nan wanda yake yadda ya ga dama ba sannan kuma akwai yawan cin kayan zaki musamman ma kuma kayan zagin da suke makalewa suka makale a baki mutum yana bukatan ya kuskura baki da sauri ko ya buroshi amma idan mutum yana cin kayan da suke makalewa kamar su sweet kamar su cincin kamar su cake irin waɗannan kayayyakin kuma baya kula da kuskura baki da kuma goge hakoransa musamman da daddare kafin ya kwanta bacci da kuma da safe to wannan mutum zai iya samun wannan sannan kuma akwai shi kan shi yanda hakoransa suke jere da kuma yanda suke haduwa da juna wajen tauna so idan haƙorinka suna sassarge ba su haɗu da kyau ba ba su alamin mai kyau ba to shi ma wannan yakan kawo ciwon haƙori kuma yakan samar da wuraren da abinci da sauran kwayoyin cuta za su makalkale su kawo ciwon haƙori sannan akwai rashin abinci abinci mai gina jiki da kuma sinadaran vitamins kamar yadda na faɗi um, uh, musamman wajen yara da mata masu ciki so ana bukatan yara da mata masu ciki da matasa su samu abinci uh, mai gina jiki sosai domin yana da muhimmanci wajen uh, lafiyar hakoransu da dasashi sannan akwai rashin kula da haƙori mutum baya zuwa wajen likita akai-akai ya kamata mutum yana zuwa wajen likita akalla sau biyu a wata saboda a duba hakorin shi a bashi shawarwarin da ya kamata akwai cututtukan kamar yadda na faɗi wanda ake haifar yara da su kamar tsagewar leɓe dincin da tsagewar shi na tsakiya da kuma ma wasu ma yara za a haife su suna da harshen suna da matsala ko ya yi gajere ko ma wasu ma za ka ga an haife su ma ba ma harshe din ba so irin waɗannan duk da yake ba a cika samu ba amma yana da alaka da yawan shaye-shayen magunguna barkatai ga mata masu ciki so ya kamata mata masu ciki kada su dinga shan magani har sai sun je wajen likita likita ya duba su ya san maganin da zai masu illa da kuma wanda ba zai masu illa ba haka ma masu shayarwa masu shayar da yaro ya kamata a tabbatar ba wai kowane magunguna barkatai za a dinga ba mata ba sannan kuma mata da suke da ciwar wata waɗanda yake za su iya shafan yaro to ya kamata mutum a ɗauki mataki a basu magani su warke tun kafin su haifu saboda wani ciwon ba zai samu yaro a ciki ba lokacin haifuwa ne ake samu kuma yakan sai ya nuna a baki da hakori kuma su masu samu matsala a ciki wannan a takaice su ne suka fi kawo matsalolin da muka lissafa sai dai akwai su da yawa lokaci ba zai mai bayani ba so kamar yadda na faɗi shi kula da hakori dama yana wajen mutum ne ba likita ba gaskiya saboda idan ka yi naka sashin to za ka samu ka hutar da shi likita da duka sauran masu aikin lafiya abin da yake da muhimmanci ga kula da lafiyan hakora shine tsafta mutum ya kula da tsafta da abinci idan akwai tsafta mutum yana kula da wanke baki yana kula da ciccire abubuwan da suke tsakanin hakoransa wato flossing kenan flossing da ake magana da toothbrushing sannan kuma yana zuwa wajen likita akalla duk wata shida a wanke mashi bakin shi a sa mashi magani a duba idan akwai wani matsala ko wani crack tsagewa haka ko wani zaizayewa haka likita ya san abin da zai ya baka magani kuma ya taimaka maka sannan kamar yadda na faɗi cewa yana da mahimmanci abinci mai gina jiki a ba yara da mata masu ciki da masu shayarwa saboda su samu saboda yaro tun yana ciki har lokacin shayarwa har lokacin girmansa ya samu duka sinadaran da yake bukata na gina jiki wanda ya su ma sun shafi hakori da kuma sauran dangi-dangin gabobi da suka shafi baki wanda yake suna da mahimmanci sannan mata masu ciki kuma su dinga zuwa awo su bar shan magunguna barkatai haka a duk maganin da za ka sha ka tabbatar likita ne ya bara bada sannan idan aka ga wani abin da ba a gane ba a baki musamman ma wajen yara to a tabbatar an zuwa nuna ma likita domin ya duba ya ga menene ya kamata a yi sannan akwai maganan idan mata wanda yake da hakorin shi ya ce da ya kokari ya je asibiti shi ma a maida mashi saboda rashin wannan hakorin zai iya shafan wani kasa ko na sama waɗanda suke kallon wannan hakorin to wannan a takaice dai abubuwan da mutane ya kamata a ce suna yi kenan domin su dinga kula da lafiyar hakorin mai ke kawo warin baki warin baki abin da ke kawo shi abubuwa ne da yawa wanda kamar yadda na faɗi cewa warin um, rashin tsafta duk wani abin da ya shafi bakin mutum so yana buƙatar tsafta idan mutum ya bar bakin shi gaja-gaja da abinci da datti to dole kwayoyin cuta da suke a bakin mutum kamar kwayoyin bacteria su zo su masu ci wannan abin kuma su rubar da abin kaga dole wari mutum zai dinga samun wari in yi magana wani lokaci akwai ciwon dasa shi wanda yake idan ba a yi maganin shi ba shi ma zai kawo ma mutum warin baki saboda ainihin cells din bakin shi wato ainihin kwayoyin halittu da suke a bakin wasu za su kashe shi kan shi dasashin su wasu dole za a dinga samun wari warin baki baki yana dan bashi yana tashi tsohon kuma ba a yi magani ba zai ci gaba da yi. Ni ba ni boka sannan kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahar Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.